السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya sake juyo da mu wannan rana mai albarka ta ranar juma'a don gabatar da sallah ta juma'a a wannan masallaci mai albarka yan uwa musulmi ba mu da wata ni'ima da ta wuce ni'imar musulunci wa kafa biha ni'ima kuma ta isa ta zama babban ni'ima babu da wata tagomashi da ubangiji zai maka irin ya barka akan musulunci shi yasa annabi Allah annabi Yusuf kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratu Yusuf din wala tamutunna illa wa antum muslimun kada mu mutu face sai muna musulmi kuma duk abin da mutum zai yi a rayuwa ya yi ƙoƙari ya yi ta roƙon Allah Allah sa ya mutu yana musuluncin don akwai waɗanda suka mutu ba akan musuluncin ba inna ahdakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi Allah annabi yi bayani ana haɗa halittar mutum a cikin cikin mahaifiyarsa yayi ta aiki yayi ta aiki har sai ya zo dab da zai bar duniya sai sai ya juya sai da yana aiki irin na yan wuta gashi yana aiki irin na yan aljanna amma daga baya da yana aiki irin na yan wuta to shi yasa aka koyar da mu kullum mu rinka addu'a Allahumma ya musarrif alqulub sarrif qulubana ala ta'ati ya mai ya zakata Allah ka jujjuya zakatan mu akan yi maka da'a musulunci shine addini da ya kamata dukkan dan adam ya rayu akai amma cikin adalci na ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya bar mutum da hankalinsa ya turo masa da annabawa da manzanni su yi wa'azi su nuna masa daidai su nuna masa bata sai ya ce ya zaɓa ga hanyar shirya ga hanyar bata wa hadainahun najdain imma shakiran wa imma kafura ko dai mutum ya zaɓa hanya ta ƙwarai ko kuma ta halaka kaga wannan adalci ne Allah ya yi wa ɗan adam kuma Allah ya kaddara mana mu rayu a duniya ba duka mu musulmi ba musulmi zai iya rayuwa da wanda ba musulmi ba ba inda aka ce mu kaɗai za mu rayu za mu iya rayuwa da wanda yake ba yahude ne da wanda yake ba nasare ne da wanda yake ma mara addini ba, akwai wanda ma ba shi da ma addinin shi ba ba yahude ba shi ba ba nasare ba wani mai bautar gunki ne wani kuma kawai kafiri ne tsagwaranta kamar yadda malamai suka sha bayani akwai ba yahudi mai aƙida ta yahudanci akwai ba nasare mai aƙida ta nasaranci akwai mushiriki shi ba ba yahude ba ne shi ba ba nasare ba ne shi mai bautar gunki ne akwai kuma kafiri baya nasaranci baya kiristanci baya bautar gunkin baya ko daya kuma baya musulunci dukkan su waɗannan sunan su kafirai amma idan ka zo kakkasa su kowa da gidansa to Allah ya kaddara mana a musulunci za mu iya rayuwa da waɗanda ba musulmi ba kuma sai ya shimfiɗa mana ƙa'idojin rayuwa da waɗanda ba musulmin ba faɗa da Allah ne kin yin musulunci faɗa da musulunci ne yin kafirci amma duk da haka shari'a ta ce mu zauna da su mu yi musu wa'azi mu yi musu da'awa mu karantar da su wataƙila wanda zai musulunta musulunta an samu ci gaba wanda bai musulunta ba kuma haka Allah ya rubuta masa shaƙawa da halaka ya je ya mutu a can annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne wanda yake ya buga kyakkyawan misali dangane da zamantakewa da waɗannan simfi na mutane guda hudu da na gaya mana ko guda uku guda hudu duk ya zauna da su kuma abin mamaki sun yadda da shi yadda ta zamantakewa cewa ba mutum ne azzalimi ba suka ce shi amini ne in an ce amini amintaccen mutum yana da amana ya zauna da su har ziyara ya kai musu ziyara annabi ya ɗauki ƙafarsa ya kai ziyara wajen wanda baya sallah duniya ya kamata ta ji wannan idan da annabi baya son zaman lafiya da wanda ba musulmi ba da ba zai ɗauki ziyara ya kai wa wanda yake ba musulmi ba har ya gaishe shi ba shi da lafiya su ɗin ma sun kawo masa sau nawa kiristoci nasara na jiran ake cewa sau nawa manya-manyan mushrikai na makka da wasu su za su kawo annabi ziyara ziyara su zo wurinsa su tattauna da shi akan wata damuwa da suke da ita kuma ya saurare su abin mamaki ma har kwalliya yake yi da ado in zai karɓi wannan bakin Baƙi ne za su zo masa manyan mutane ba musulmi ba yana da wata babbar rigarsa mai aiki idan ya ga za su zo sai ya ɗauko ta sai ya saka in sun tafi sai ya cire amma kuma musulmi ba ne, ya tattauna da su a lokacin babu sahabin da ya ɗauki takwabi ya sari wani ga su nama ne sun zo gidan musulunci amma ba a ɗauki makami aka kashe su ba da ba su da aminci da wannan annabin da ba za su haɗo shirgin su taho su zo wurinsa ba su tattauna da shi saboda sun san za a musu adalci yahudawa sun kawo annabi hukunci sun bar malamansu na yahudanci sun ɗauko hukunci sun kawo masa sun ce musu hukunci saboda sun san zai musu adalci kuma ɗin ya yi musu hukunci da annabi baya son zaman lafiya da su da ba addininsu addinin zaman lafiya ba ne ba da ba za su zo su ce musu hukunci ba har qur'ani yake magana wa kaifa yuhakkimunaka yaya suke hukun suke sa ka kana musu hukunci a'a ashe annabi yana hukunci ga wanda ba musulmi ba ma sun masa batanci kala kala sun ce da shi sha'irun mawaƙi ne sun ce da shi majnun mahaukaci ne ya zubillah sun ce rajulan mashura mutum ne da aka yi mai sihiri aka tsafe shi sun ce ƙur'anin nan ƙarya yake yi ƙirƙirar sai am ya na takawwala balla yuminun wai ƙirƙirar ƙur'ani yake gaya mutane cewa wannan ƙur'ani amma duk da haka ya zauna da su an kai ga lokacin da aka takura wa musulmi a makka manzo Allah ya ce hijira ta farko a duniya da aka taɓa yi ku rubuta ku faɗa hijira farko da aka taɓa yi a duniya wallahi ƙasar kirista aka je wurin kirista aka je daga maka ce su tafi habasha su je su hijira yace akwai sarkin da baya zalunta mutane wannan shine peaceful coexistence din da ake faɗa zamantakewa da waɗanda ba musulmi ba wanda al-islam ja'a bihi musulunci ya zo da shi misalai suna nan masu tarin yawa waɗanda za su nuna maka addinin musulunci addini ne wanda yake mai girmama dukkan wasu ra'ayyuka da ba nasa ba kuma a zauna da su lafiya ba tare da an yi faɗa ba ba addinin faɗa ba kamar yadda wasu suke fassara shi saboda neman su ɓata shi cewa addini ne na faɗa waɗannan misalan wallahi suna nan daga nan sai mu kai halla asar littattafai aka rubuta rututu akan irin waɗannan amma ba wani yana nuna cewa musulmi kuma matsorata ba ne ba kuma yana nuna cewa addinin musulunci shine addinin da za a ɗebo dukkan wani tarkace da shirme a ɗebo a waka masa ba ba haka yake nunawa ba shi musulunci kullum so yake musulmin ya yi wata ɗabi'a mai kyau ta yadda wanda ba musulmi ba zai yi sha'awa ya karɓi wannan addinin. kuma wannan bai kore jihadi ba kuma jihadi shi ma yana nan a babinsa da ka'idojinsa da dokokinsa da hukunce-hukuncensa idan an ce maganar jihadi gata ne za a yi wa mutum a yi masa jihadi a dawo da shi cikin musulunci ya fahimci addini kuma ya zauna a kan doka ta shari'a ƙasa ta Allah ce Allah ne ya cancanta ya ba da doka ya ce a yi kaza ko kar a yi kaza amma duk da haka shari'a bata tilasta cewa in musu musulmi yana zaune da wanda ba musulmi ba sai ya matsanta masa dole ya yi addinin musulunci ba ba a ce haka ba amma ko waɗanne daga cikin ɓangarorin suna da ƙa'idoji da dokokin su na zamantakewa mu dawo kan ƙasar mu najeriya najeriya ƙasa ce mai tarin al'umma da yawa mai tarin ƙabilu da yawa sannan kuma da ra'ayyuka da bambance-bambancen addinai suna da yawan gaske kalla ka samu wata ƙasa da take da irin wannan ban ce babu ba amma dai muna da cikin ƙasashe a duniya da muke da al'ummomi da yawa alhamdulillahi har yanzu alƙalami ya nuna cewa dai musulmi dai a najeriya masu sallah suna kallon gabar dai generally a dunkule dai su suka fi waɗanda ba musulmi ba har yanzu duk ma tauye wanda za a yi ko ma yaya masu yin sallah masu zuwa aikin hajji da umra su suka fi yawa a najeriya alhamdulillah musulmi ba kaskantaccen mutum ba ne muna daga cikin waɗanda muna da dukiya muna da ƙasar noma muna da kasuwanci muna da ɗaukakar da allah ya ba mu muna da manya masu ilimi ba mu ne jahilan ƙasar ba muna da damammaki idan musulmi a najeriya ya ce zai ta da zaune tsaye to zai iya tayar da zaunan tsayan kuma a yi ta shan wahala ba a dawo da zaman lafiyan ba amma alhamdulillah musulmi shi yake yin haƙuri ku duba tarihin faɗace-faɗace da ake a ƙasar nan ga baki ɗaya abun mamaki yadda abin da yake faruwa abun mamaki duk da ƙarfin da muke da shi da damar da muke da ita da yawan da muke da ita da kasuwancin da muke da shi da wurarenmu da waɗanda ba musulmi ba suka shiga suka mamaye amma duk da haka idan an zo faɗa mu ake kashewa me yake jawo wannan akwai dalilai masu yawa da zan yi bayani muna faɗa a ƙasar nan muna maimaitawa mu duba arewa kawai inda za ka yi lissafi ka yi tunani irin yadda waɗanda ba musulmi ba suke da dukkan ikhtilafat na ƙaba'il nasu ba za ka iya irgawa ba yanzu wanda ba musulmi ba arna kafare a nan Kano waye sai lissafa su yan jiha kaza yan jiha kaza yan jiha kaza balma akwai wuraren da ma gaba ɗaya sun yi dominatin su ne kadai a wurin a gari irin na Kano garin musulunci a Najeriya yanzu a nan Kano akwai unguwar da ko musulmi ɗaya babu duk kafare ne a ciki wanda ba musulmi bane a ciki ko musulmi ɗaya babu ko masallaci ɗaya babu ƙungiyar kan ta san da wannan inyamuran ƙasar nan sun san da wannan arnan jos birom sun san da wannan da duk arnan ƙasar nan sun san da wannan akwai kasuwannin da anan su suke dominatin kasuwannin su suke fi yawa ranar lahadi a kano akwai kasuwannin da ba a cin su akwai kayan da ranar lahadi ba za ka iya siyansa ba dan babu shi saboda ba musulmi bane mai sai da kaya bari buga muku misali duk wani kayan sauti da ka sani na kayan sauti da ake amfani da shi a masallaci ko wuraren bukukuwa ko na sauransu ko a ofisoshin gwamnati ko a kamfanoni ko a mana sauransu majority wanda suke sai da shi ba musulmi bane manya manyan dilolin kayan karafuna na spare part na gyaran motoci na babura kayan plumbing materials kayan gyaran ruwa kayan electronics waye a gidansa ba a sa fanka ba wutar lantarki ba wayan lantarki duk su ne tayoyin mota da ake sayarwa da waye da sauransu majority su ne sai ka je cikin suka siya gilasai da ake sawa a gidaje da kayan gini da waye majority su ne yanzu inda musulmin Najeriya ba sa sun zaman lafiya za su bar wannan arnan su zo su miƙe kafa nan amma mu ka je jihohinsu a kudu ka gani za ka samu irin wannan misalin duk inda ka ga bahaushe ko musulmi a kudu na farko dai bara a shi karfi ba in ka gan shi to taimako yake yi ga wani babban mai kudi wanda ba musulmi ba mu dai mutanenmu su ne mahauta su ne shushainers su ne masu tonon kabari su ne masu gadi su ne masu wanke motoci su ne masu gasa nama su ne wasu sana'o'i ne waɗanda ba masu kawo kuɗi ba masu matsayi da daraja ba can amma duk wata babbar sana'a da suke kawo kuɗi to ba sa bari wani musulmi ɗan arewa ya miƙe ƙafa ya wannan ko kuma ka biga misali ina ne aka samu a kudu a je a samu musulmi ya je tsakiyarsu ya je ya buɗe makaranta ta private school ta zamanto ita take ja ita take kawo ɗalibai take kawo kuɗi take kaza a ina ne amma munan kafirai nawa arna nawa suka zo su bude manya-manyan makarantu waɗanda makarantun nasu ma ya fi na waɗanda suke yan garin musulmi kuma mu ɗebi mu kuma mu kai musu makarantar ta kafiri malaman kafirai tsarin makarantar ta kafirci mu kai musu kuma su koyar da 'yanmu. dudai wai a zauna lafiya kada a ce kaza kada a ce kaza ayyuka nawa ake ɗaukan suna yi mutum ya zo ginin sai ya ɗauko da ba musulmi bai masa duk arewa nan muna yi ba ma nuna kyashi wani direban gidansa ma shine da ba musulmi bane suna nan da yawa a cikin tsakiyar unguwannin musulmi sai ga kafiri ya zo ya bude kemis saboda yana da aminci kano nan da sokoto da bauchi da da gombe da ina duk arewa nan jigawa wallahi sai ka je akwai wata da muka je da a wani surgumin ƙauye wallahi wani in inyamuri ne kafiri muka samu mai da cross a wuyansa shi ya fi kowa kuɗi a garin ya zo ya buɗe shago layi ake yi mutanen kauyen nan suna sayan kaya a wajensa yana da aminci ya kwana ya tashi ba a mai komai amma mu yau mutum musulmi mai doguwar riga musamman ne bai isa ya shiga a nan arewa bai isa ya shiga ƙauyukan binuwe ba sai an kashe shi bai isa shiga ƙauyukan plato ba sai an kashe shi muna gaya gwamnati don ta san da wannan a rinka lissafi na awo na adalci ba na zalunci ba so waɗannan bayanai na yi su ne don shimfiɗa dangane da kashe-kashen da ake mana na kisan gilla a ƙasar nan na rashin mutunci da fakewa da faɗa da fulani a ƙasar nan an samu mutanen da sun ƙirƙiri ƙungiya ta ta'addanci suna ta kashe mutane da sunan fulani amma da aka kama su ko hausa ba su iya ba ba san fulatancin ba ba musulmi ba ne ba kawai wasu mutane ne kawai 'yan ta'adda kawai amma yin an yi sai a ce fulani an gama rikicin boko haram an ci galaba a kan harkar boko haram yanzu kuma an bullo da wata hanya da za a ci gaba da rage mu ya kamata musulmin najeriya ku zama masu tunani masu zanin ya kamata kar mu zama dabbobi wanda mu san me ake shirya mana ba a yi ta kawo mana rikici don a rage mana yawa ana karar da mu can an yi duk an karar da wannan rikicin duk arewa an tashi a ce ai hausa fulani ne mu ne to yanzu an biyo hanyar da an rage wannan karfi yanzu an bullo da fada na fulani sai a je a yi ta'addanci a ce fulani ne yanzu misali guda za ka yi akan jos wannan abin da arnan birom suka yi na rashin mutunci suka kashe mutane suka yi ta'addanci suka zubar da jini wanda za ka sha wahala kafin ka tuno irin wannan barin jini da aka yi na bayan Allah a cikin waɗannan kwanakin ka tambayi kowa sojoji sun sani jaridu sun buga arnan nan fasu su suka je suka kwace wa fulani shanunsu suka kashe na kashewa suka kwace mu saboda gwamnan su yana goyon bayansu ana ziga su saboda manufa ta siyasa da nan manufa jos ta samu zaman lafiya bari a biyo ta wata hanya da za a daɗa tayar da zaune tsaye saboda an ɗauki jan an kai shi za a ɗaure shi tun rana aka fara kone-kone ana kaza to bari su kullo da wani abu da za su daɗa kashe mu gwamnatin tarayya ta yi wani abu amma mu musulmi mu ne casualties musulmi ne ya ɗaure jan ai ko addinin musulunci ne ya ce a ɗaure jan? ko a wani masallaci aka yi hudu ba aka ce a daure juna jan ko council of ulama ta Najeriya ce a daure juna jan constitution din Najeriya ne daure shi to me yasa musulmi za zama casualties yaya za a zo ana zubar da jinin mu akan wani abin da bai kai ya kawo ba suka kwace musu shanunsu suka kone na konewa suka kakkashe na kashewa fulanin nan suka dawo don sun ga shanunsu da irin suna gani a hannun arnan nan suka dawo su karɓi kayansu shine rikicin su kuma suka zo da aka yi duk abin da aka yi aka zo aka tsare hanya aka ramakalla aka yi ta kashe mana mutane malam duk wanda ya zo mai kalmar la ilaha illallah ne sai sun kashe shi suka yi ta zubar da jinin mutane aka yi ta yanka mutane gashi nan ana nuna ana ta kona mutane me muke yi bayan ta'addancin da aka yi a jihar Filato ranar sallar idi arnanjis abin da suka yi wa mutane suka ji sallar idi suka kona musulmi suka zubar da jini suka kona motoci suka ganta mutum ga hoto nan suna cin naman mutum musulmi a ƙasar nan ba abin da aka yi ba a ɗaukan mataki kuma waɗannan da masu yi abin da za su yi wallahi ba za a ɗauki wani matakin ba babban matsala da take faruwa a ƙasar nan shine idan an yi barna an yi ta'addanci ba a ɗaukan doka yau da in mutum ya yi wani abu za a ɗau doka da kotunan ƙasar nan suna adalci da ita kanta gwamnatin tana yin kokari wanda aka kama shi da hannunsa akan wata barna a dau mataki akan su da wasu ba za su daina ba yaya za a bar wasu mutane tsiraru makamai a hannunsu suna tsara hanya suna kashe mutane sun lalata economy din kasar da kuma ɓangaren gaba ɗaya yanzu duk wanda zai taho daga abuja zai je jos yana jin tsoro wanda zai taho daga bauchi yana zai je jos wanda zai taho daga ina ne zai je jos daga ina ne ba a bi dole sai dai a kewaya ta kaduna ana tsallake jos motoci ba sa iya saboda ranka yana cikin hadari malam mutane da san hawa ba san sauka ba wanda da shi da iyalinsa da shi da matarsa da ƙananan yaransa a cikin mota aka yanka aka kashe aka kone motar bai san hawa bai san sauka ba kawai yanzu da haka za a yi ta zama a ƙasar nan so me zai magance wannan tsiyar shine adalci muna kira ga gwamnatin tarayya a kafa kwamiti a yi bincike sojoji sun yi bayani sun san da wannan da yawa sun yi kwamfensin zalincin da ake waɗannan fulanin wallahi tallahi duk inda kuka gaba fulatani ya je ya ɗauki fansa ko yana wallahi zalincin su aka yi kuma a fulato ba fulato ba duk inda ake faɗa a binuwa ɗin fulanin nan masu kiwo su suka riga kowa zuwa wurin don su suka san daji wurin garin ba wani lokacin babu shi ma wasu sunan sarautun ma na ƙasashen na jihohin sunan sarautun sunan fulani ne dan me za a kore su ma 'yan Najeriya ba ne to ba wai fulani ne kaɗai ba saboda suna sallah wallahi tallahi in sun kashe ba fulatani ɗaya wallahi dan sun kashe suna sallah ne da wahala ka samu fulatin da baya sallah musulmi ne dan me yasa za a ɗora tsana akan fulani nan ana ta fakewa da su haka jihar zamfara ɗin ake ta kashe mutane ana cewa fulani ne kullum an ɗaure wasu 'yan ta'adda gindi suna ta'addanci ana cewa fulani ne ko kuma ko ku sani ba a cikin ku sai a sa muku gaba kuna kin yan uwanku sai ka wayi gari ka ji kana kin ba ne kai yanzu dan arewa ka isa kake ba ka san ba ne arewan gaba ɗaya ta hausa fulani ne dan me za a rinka kwace musu su duba abin da aka yi a taraba aka je malam ƙauyukan nan aka yi ta kashe shanu ana bunka musu ta ana sace na sacewa wani saniyan wallahi girbin shi ake malam a raba shi gida biyu wani kafafuwansa ake sassarewa a bashi kurin dungulmi bai mutu ba da sadin bakin sarakunan wurin mai gwamnati ta yi akan taraba abin da aka yi a taraba zalibin mutane irin su ciwa ɗan ɗan juma zalibai yana ɓarna a ƙasar nan an zuba masa ido an kyale shi duba irin maganganun da tiwa ɗan juma kwanaki yake faɗa akan hukumar sojoji ma da gwamnatin najeriya kaɗai su ne iyayen ɓarna. masu goyon bayan ta'addanci suna sa ana kashe musulmi ya hana taraba zaman lafiya sun hana kai da sauran jihohi suna barna suna ta'addanci kuma an zuba musu ido an kyale su idan ba a yi adalci ba ba za a taɓa zaman lafiya a najeriya ba musulmi kuma su ne abin tausayi duk inda ka ji an zubar da jini an kashe wani da wani to wallahi masu sallah ne me muke musu me yi musu me muka yi musu me yasa mu ba za a neman mana yanci ba kullum sai an yi wannan abu sai a yi ta bi ana kiran malamai a yi hudu ba a ce a zauna lafiya idan ka ji malamai suna ta maganar zaman lafiya zaman lafiya to an kashe yan uwansu ne fa musulmi saboda a hana kana a ɗaukan sa kullum kullum shirye-shirye ake tai da programs a nuna wai yadda musulunci ya zauna da wanda ba musulmi ba dan a kwantar da hankalin musulmi a kashe mu kuma mu ba wa mutanen mu haƙuri kuma a a ɗau mataki so adalci shine wanda ya yi a masa ko musulmi ne in ya ta'addanci ba daidai ba a ɗau mataki a kansa a bujoka ya bi amma wasu shafafu da mai suna da wasu su yi barna su yi kisan kai su zubar da jinin mutane a kyale su ko jiya ina gani a NTA news ana nuna mutanen nan wallahi al'azimu mal ana hira da su malam ba wani ba wani da na sani a tattare da su saboda sun san ba abin da za a yi musu so kamar yadda ake yadawa arnan biram sun cuci musulmi sun yi ta'addanci abinda suke Allah wadaransa kuma duk hanya ta kasuwanci da ake yi da su a yanke alaka da su dan a ɗanɗana musu goda su kuma muna jiran gwamnati ta ɗau matakin da ya dace a kansu in ba ku yi ba gobe ma za su daɗa maimaitawa jibi ma za su daɗa maimaita duk lokacin da ka samu zuru a ɗaki kana ta dukansa saboda kana da makami kana ta dukansa saboda ka fi shi girma to zai san yadda zai ya buɗe hanya ya nemo kansa yanci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh